ido na idan sa nake gaya ma idan ba sai ya sauke kashi ba in yi kolu ai ba zai taba baka ba in baka je da ni ba ni ni da duk inda za ka ranci kuɗin nan karanta kai hidima ka ni kuma Allah ya da nan da ƙarshen wata zan biya ka kuɗin ka na rantse ka zama shaida ka sake ka wuce sati biyu baka ba da karafunan nan ba na rantse na rantse sai na ɗayan ma da numfashinka. To yanzu idan da ba ni ce na zo na kwankwasa muku kofa ba idan wani ne ya zo ya ka gani magana za ta zama. Eh amma gayan nan ka raina wa mutane hankali fa. Allah ni dama na san in dai ke raina yawo zabo na yawo za a jo ni. A irin wannan lokacin da ban shirya masa ba ba ko sisi na ba ko bandala a baka wannan tsuleliyar ya a kawo maka gida. Haba <laughs> ga harka an wa gida fenti an bani kayan sawa. an yi abubuwa abu ɗaya fa dai shi yasa nake ƙara son ka nake son ka nake daɗa ƙaunar ka saboda kana nishaɗantar da ni kana sa ni farin ciki lafiya? A ah, lafiya Na ji hayaniya kamar an zo ana ta rigima. Da kama in kuma sai dai na. A'a, ai gwar da fiki ba, eh, rediyo ce. Rediyo? kai amma an ware da yawa eh da yake nan bayan akwai gidan dj eh akwai gurin da kuke cewa event center yake kome haka suke idan suka ware radiant su gidan na hadda dubniya yake da haka kake samu damuwa an suka ga dama sai su dauko malamai masu wa'azi ba wai sai sun kunna kiɗa ba akwai wata malama mi zafin wa'azi in ta ringa wa'azi tana masifa ki kiya ce gobe za ta shi kiyama to haka take in tana inda kika san a tsakar gidan na ake haka zaki ji sai ki dauka ma a bakin kofar nan ake kuma ba lalle zama a bakin kofar bane dan haka ki samu damuwa kin ji duk sanda kika irin wannan ki zaman ki a daki ba ki ba fitowa to kuma na ji muryar tsohuwa eh ita ma malama ai tsohuwa ce ai <laughs> tsohuwa ce ai na yarinya za ta samu wannan makogoron haka <laughs> kai ki samu damuwa haka ake so faɗakarwa ma tana da daɗi eh gaskiya ne mhm. ba matsala eh, ina ganin mm. wannan din ba za ki amfani da ita bane yanzu ko kwaya eh sai da safe zan ci to bari in kai ta in kai ta ɗakin girki saboda muna da wasu ɗirma ɗirman beraye a gidan nan ba abin da ba sa ci kafa kan kai ba sai su gwagwaye ta bari in mayar can ban gane ka kai ta ɗakin girki ba to ai aiki na ne ba aikin ka ba wannan aikin mace ne bari in kai a zaman ki zaman ki ai ba zai yi daga son ki fara aiki ba ni ni zan yi kai ki samu damuwa ba za ki koma bai ki zaman ki lamarjin da yake iya tattala wannan barin kai can in yi so alabashi da abin da ake ciki zuwa da safan ko ni sai dama maki ba sai kin fito ba in <laughs> garki samu damuwa ki je ciki da ina ganin bari in samu fita kake da mun bari dai dan jirani dan <laughs> jirani ba matsala zan je dan musu magana su dan kashe rediyon nan koda na dade kin gane a yi eh, insha Allah wannan din kya iya shan lamarjan ba matsala wannan ko bari in kai shi can din ina zo ina da assalamu alaikum haba ai ba zai yiwu ba na nan siraju yauwa an albarka na am ki dauka ko dan ci sai in mayar sai na sai na sai inda barin da zan yi sai in mayar mata kin ganta kin a wai ki dan dauka dauka sai haba baba ni wasu ne ke ki dauka ki bani mayar dan Allah shikenan to bani mayar kamar ya an baka ka mayar ni za ka ga yayin da zan yi dan Allah baba haka baba tsohon kaga ni baba za ka hana ni in ci zan nan ba wallahi dan Allah dan Allah haba baba wallahi ni ba na cin abu kaɗan shi ne wannan kazan yau wallahi ba za ta kwana ba haba baba dan Allah Allah ba za ta kwana ba Allah baba kirfan asiri baba dan Allah dan annabi ki da hakuri ki tafi wai ka haifi mutum wai irin ka gudun ka da abu haba siraju wai kai wani irin dan banzan yaro ne ne ne komai sai ka ce sai ka koya mu bisa billahi kina mallo lafiya hayaniyan nan ta ci gaba da wanzuwa shi yasa na ce bari in. au Ya albarka Baba Ibrahim. Na, gajiya. Lafiya kalau. Kirki. Lafiya lakau. Ashe kai da baba ne. Ke da nace karki fito. To ai mai labji na ana ta hayaniya ana ta wannan babara in fito in ga ka fito kuma in ga lafiyar ka ba mai lau. Wallahi kaga ɗan albarka. Surajo. Ka fa more. Wallahi ka yi dace. na rantse da Allah da ban fuskanci fuskar yarinyar nan ba sai yanzu kaga da yake yan albarka ce har durgusa ta ta gaishe ni amma kai kana nan kana gaya min abin da ranka yake so Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka na gode Allah ya miki albarka yanzu bari je da ita daki idan na cinye gobe idan Allah ya kai mu lokacin tana bukata sai ka so mata wata kaji su na bari bari koma daga ciki ko mm. to baba a fito lafiya to Allah ya sa mm. A fara da ka bata my love saboda kaga ma an bar shi sai dai a ba almajirai ko ba ka ba eh. tunda na ce ma ni ba ci zan ba eh dama ta ce saboda kai kai kai kai au dama haka gaya mata to wallahi da an ake kazan nan a kici eh. wallahi waɗannan kattan ɓerayen murguza murguza ne ko takardar nan ba za a samu ba yanzu ko tunda in na cinye gobe idan Allah ya kai mu sai ka tuwa mata tunda ba ci za ta yi ba ma yanzu ka ji kirki ya albarka jama'a na ga mata mhm. sai mu shiga ciki sha ƙarshe. <laughs> A warsa ta ango? Mm-hmm. Mai suratu. Wallahi, yau ina cikin farin ciki. Domin gani yau a gidanka har na ɗaya, alhamdulillahi. <laughs> Allah shi ne abin godiya. Mm-hmm. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wato babban abin murna shi ne abin da ake ta ganin kamar ba zai yiwu ba. Mm-hmm. yau gashi Allah ya tabbatar mana da shi da ni ko bacci ne na mafarki banda da ya tsananin kauna ba zan kaddara cewa a irin wannan lokaci har zan samu dama a ce yau na aure safiya ba kuma gashi Allah ya tabbatar da al'amari a yanda nake kuma gashi Allah ya sa abin ya yi haka ne mai siraci to sai dai a yi hakuri an samu kai a wani irin yanayi na san duka amarya ba za ta so a ce ta samu kanta irin yanayin da kika samu kanki ba ko ga shi kin zo kin ga abun wani iri to amma abin da yasa ban damu ba tsakanina da ke babu karya sai gaskiya ko ba haka ba babu yaudara ba wani abu na kulumboto zallar kauna ce da amincewa da haka na san kin shirya karɓar dukkan irin abin da kika samu a cikin gidan nan ba ka da damuwa ta wannan bangaren duk a yanda kake haka nan zan karbe ka domin kai din ke so ba wani abu naka ba na gode sosai fata na dai na ci gaba da yin addu'a zan so a ce idan na fita kamar yadda sauran mazaje suke yi idan mace ta shi dawa ka ya dan riko yan leda ko baka ko fara ko ma duka guda biyu da farar da bakar ko haka ba ni ma dan shigo da ɗan abubuwa da za a dan tsotsa kuma a dan tattauna ko ba ka ba yawa shi gari kuma dan kimo wani abin shi ma dai in ga cewa ni ne nake hidima a gidan bani ake ba kamar yadda aka yi harkar nan babu ko sisina kin ga ai zan so a ce ni ma na tabuka ko ba ka ba ba ka da damuwa domin ni din da lokaci na da komai nawa naka ne don haka zan bata lokaci na wajen yi maka addu'o'i alhamdulillah to sai dai wani abu kin ga kin zo unguwar da biki santa ba ko ba haka ba kun saba unguwar ku GRA mu kuma kin shigo nan to ko da za ki je wani dan tashin hankali da dan garari da wata 'yan kayaniya daga makota karki daga hankalinki ke ko da za ki ji hayaniyar a ƙofar gidan nan baki da damuwa ke in ta zo tsakar gida duka kada hankalinki ya tashi yau ko da za ki ji a bakin nan ki kaddara kawai <laughs> mabarki kike kin ji kar ki samu damuwa saboda abubuwa na iya zuwa su zo san rayuwa yawa mu nan mukan dan ji hayaniya wasu aljanan su yakan tashi in gane wasu sukan dan akwai masu dan matsaloli da irin wani da farfadiya wani waye to duk dai abin da kika ji ko da nan gidan ne kike dauka wai wani abin tashi hankali ne to Allah ya dawo da kai lafiya Allah ya tsare to Allah baba dai ba ni damuwa insha Allah to shi ke da hmm, ba damuwa kar ka damu mai masha Allah I love you thank you too <laughs> <laughs> bye bye thank you Assalamu <laughs> alaikum. Assalamu alaikum. Tau Tau lima. To, ya na ganka haka ya kuma. Ko wani abu da ya dan bata min rai ne. To. Shi ne na ce ba na zo wajenki ko zan dan samu nishaɗi ke kadai ce kike bani nishaɗi. Wai yanzu to ya ake ciki ne akan maganar mu don ni shine a damuwata. normal ne nake gaya miki maganar mu ta zo ƙarshe mhm. gayan da nake bi kudin shi ma ya dawo garin nan jiya muna tare da shi ya ce na je na aro kudin nan diyan da zai yi shi kuma a satin nan zai bani kudin na gai musu ka aro kudi ka ce ya ce maka ka aro kudi eh mana wai ba mashin ɗinka ka sayar masa ba haka ne halima amma akan me zai ce ka je ka aru kuɗi ka je ka aru kuɗi ya zo ki baka kuɗi akan kari salon ya hada ku rigima da wanda ka aru kuɗi a hannunsu ko kai ki damu shi ya san waye garis kin gane din magana da zami da shi akan kuɗin nan mun yi kuma ba matsala a daren nan akwai inda zan je zan anshi kuɗin in ga sai na ba su su zo a yi magana auren mu yanzu saboda Allah baby yanzu ka fi son a ce mai ta ta rayuwa guda ɗaya a ce mutumin da yake can can can nesa ma ba a san ma daga ina yake ba ma ga baki ɗaya har ya dawo har sun yi aure har sun tare jiya ni ina nan zaune wai kina nufin kawan nan taki ta yi aure kawata har ta yi aure an daura masa auren su jiya baby har an ta riga ta tare yanzu ma zance da nake maka gidanta nake son zuwa yaushe suka tare ne a ina suka tare jiya ni ma ban sani ba yanzu dai zan yi magana da ta sai ta yi kwatance kaga ne zuwa idan zan koma sai mu tafi tare yanzu tafiya za ki ki bana na ya za ka yi diye haƙuri za ka yi sai na dawo Shi shikenan kin je ki ce garis angon halima yana gaide a ta kafin kar ka damu zan gaya mata kuma zan haɗa kuma abokantaka da kai da mijinta na gode baby <laughs> ina abu ina ina raga dada babu kudina na zo karɓa. ke wai ke zancen kuɗin nan har yanzu ba zai ƙare ba ni dai yau sai an nuna min ma na ga wane ne sirajan nan Kullum siraja ya dawo kullun siraja ya dawo babu to ba zan iya ba ni yau sai an bani na. dubu biyu dubu biyu ai ba wasa ba ce yau yau din nan sai an ba ki hakuri ya dawo ni ba ba zan haƙura ba rashin kunya zaki mu rashin kunya kowaye ya kinki motar in dai da ni ne sai na biye mai ke to fitan mun daga gida fita ba na son rashin kunya fitan mun daga gida mun daga gida zan je fitan mun daga gida ba ni kudi na yau ba inda zan fitan mun daga gida ba inda zan je yau sai an biya ni dubu mun daga baba Baba lafiya? To da yanzu zan baki kuɗi ki bari mana zuwa ta yanzu. Ko da me za ki bani kuɗi ni dai sai an ni kuɗi. Na'am. Babu lafiya. Yi yau an ba ta. Fita, fita daga gida. Ko hali kika to wallahi sai na haka. na ko miki sammaci sai kin zo sai kin je Za ki ga Ni za ki eh, eh, In Allah da ya haɗe ko To idan ba ki yanko min sammaci ba wallahi idan sirace ya dawo ke za a yan wa sammacin. A'a kin ga yarinya mara kunya. Eh, Ina lillahi wa Baba lafiya na ji ana ta hayaniya. Wannan yarinyar da kika ganta fitsararriya ce ta da kunya. Subhanallahi me ya haɗa ku baba? Kina ji da shi ne na kafa. Da ita da uwarta sai suka shiga. Suka matsanta, suka matsanta, suka matsanta kamar mayu. Sai da na sa su a dashin nan. Yanzu ba ɗaukar su bace, ta zo wai za ta yi min rashin kunya wai sai na ba su ɗaukar dashi. Ni ko ba zan bayar ba. Hmm. Eh? ya ah, zan ɗauka in ba su wannan ba su taki gaskiya ba ayo ana na san haka ne babu da kin banda da ita na kwaɗe ta a a a a gara ma da baki kwaɗe ta ba gara da baki kwade ta ba kyale ta ni ma na ishe ta har tana cewa za ta dauko mu in za ta yanko min sammaci wallahi in ba ta kawo min sammacin ba siraja na dawowa zan gaya mai ni in yanko musu sammaci to ai ko biki gaya siraja ba ni zan sanar masu yawwa to shikenan koma ɗakin. Daman baba kina a dashi? Ai duk garin nan ne ce uwar dashin garin nan. Ina yin dashi. Ko kina so za ki shiga ko ‘yan uwanki kuma za su shiga. Kin ga so mutum faye mu. To baba in yiwuwar hakan ta taso sai in eh. sanar da Yawwa to shi kenan to kin ga mun ƙara hannu. Mm. an kara hannu wallahi na gode na gode jeki jeki abinki to shi kenan yawa kin da shi biyar yarinya za ta zo ta yara ne a gaban su raka kawai amma waɗannan yara ne yanzu wallahi waɗannan yara ku buga wallahi tallahi a wannan rashin kunya ma ta yi yawa kamar ni tsohuwa kamar ni wannan yarinya za ta zo ta nema rashin kunya har tana cewa za ta kai ni kotu wallahi in bata kai ni kotu ba Allah ya kawo tsiraju wallahi tsiraju zan tsaya waje ya kai ki kotu hai gaskiya fa da guri ya kyau ai waje masha Allah alhamdulillah kai amma ne murna gaskiya ai ni mamaki ne kama ni a ƙware kuwa eh. <laughs> amarya ta zama zabga duwayi masha Allah eh ai ya kamata ku a bazama da wuri kawai da nazo na ga kai ne a wannan shagon nace haka canjin sana'a haka da wurwuri in babu labari duk kenan dai mun gudu mun bagareji gaskiya <laughs> gaskiya wato in gaya maka aure yayi na'am ai na gane haka yarinyar nan da zan fito ta rika zabga mun du'a'i addu'a take addu'a take ina fitowa na gane cewa tabbas addu'a ta karbu eh <laughs> to ina zuwa tunda na ganka a wannan shagon nace to addu'a ta karbu to yanzu bukata ta yanda aka yi min halaccin nan eh addu'a tawa dai ta karbu <laughs> eh, amma ta ya kamata a bita a ni ma ta karba yi ka san sha'anin dai ba kai ba wanda za ba bane tunda ka san komai ta nake kazar da na tare da ita a gidan auren nan ma ka katse ta to kaga ikon Allah wato haka dai aka kwana dai ba ni labari yanzu fitowar da ne tunani nake ina zan je dan samu dan wani abu yarinyar nan ta yi halacci yanda aka yi komai wanda aka bawa mata bashi ya aura ba ko sisin sa an gama masa komai a kware dauki saka aka yi ma haka aka dauko mata su kutum da guda aka bani ba ko kwandalata ai ya kamata na tashi koma ni ma dan je mata da yan leda bibbiyu ko dai ba a samu biyu ba a samu ɗaya ni ma dai in ce yau dai gashi ni ma na ka amarya ta ta dan ci wani abin daɗi ko ba ka ba <laughs> Allah sarki gaskiya dai ai ya kamata yanzu abin da ya kamata a bazama a nufi gareji yau gareji me zan yi a gareji bayan ka san halin da ake ciki a garejin na ji zan tarar ai da na ganka hankali na kwance yanzu hankali na kwance ba da damuwa ga shago na ya cika da kaya ga timatimin duka nan ga ruwa ga madara ga sukari ga biskuna ga sabulan wanka komai ake da bukatar dai akwai akwai kaya ba ta haka yanzu ne a dan min dan selection a hada min yan abubuwa dai a dan gwamutsa min yadda zan shiga da su a leda a dan hada min abin da zan kai mata in Allah ya da tunda dai gashi ana cikin wani yanayi to da komai yakan kama kaga sai hada gaba daya sai kai ma an saka a cikin lissafi in an tashi duk sai ai balance gaba daya na kuma samu gurin da ka zo ana karba kana ko wanda ko zuciya hankali ya kwance adami haka ai ban gama gane zancen da kake mani tukuna adami me ya ciki na kaga kayan da nan ni ni kaga ko kayan dubu biyu ne ma hada min dan dai shigare da shi ko da ba da bin ba in dai da guda ɗin ma dai a ɗan samu dai canji siraja ba zai yi ba siraja na fahimci ne ma kake ka ni a jalala haba siraja kai fa ka koro ni daga gareji kullun rigingimin ka tunda ka tafi libya duk wanda ka ci bashin sa kaina yake dira giri giri sana'an nan ta gagare ni na zo nan na dan samu rufin asiri kuma nan dama ka sake dira a kaina haba adamu kar mi haka da kai me a cikin wannan lamarin ne duk girman shagon nan dubu biyu kayan dubu biyu sai zama wahala gaskiya ban ji daɗi kaga ga hulata ka ajiye ta a gurin ka kai simani ka bani dai in shiga mata da leda me a ciki dan na fito da hula na kowa ba hula eh. ba na abin dawa bane karbi hulan nan wai me zan da ita karba ni ba ni kudin ta ka bani kaya ni za ka jingine ko hulan za ka jingine to me nake da shi da zan baka na ce ga dai hulata ka san dai da manga ga ta mai tsada a to huluna nake sayarwa a nan saraja ni ba kayan kanti nake sayarwa me ya hada ni da hula hula ka da Allah ba zan da ya samu anan ba gaskiya siraja ni ba za ka tona min asiri ba Allah yana kokarin rufa shi yasa fa aka ce in kaga mutum Allah ya bar shi da talauci ka kyale shi a cikin talaucin ka kai kokarin ma taimakon saboda Allah ya fi ka sanin yadda yake bar shi a can haka kawai in gudo nan ina neman rufin asiri kuma ka zo kana neman tonan asiri ba dan dai ni bana manta alheri ba wanda maganar da ka gaya min darajar kazar can ka ci ka ci darajar kazar da ka sai min ta ranar angwanci da baka da da sai na baka amsar abin da ka bani to matsala na riga na ci kaza ka dai ba na ci amma dai na dai ci kawai shine matsala ba dan haka ba gaskiya da sai na maka raddi akan abin da ka min yanzu ba komai wani raddi zaka mai wurin gashi raddi kana ne maka dira a kaina daga fara kanti ka zo ka fara min lissafi kaya fulula amma ka saranta min abin dubu biyu assalamu alaikum kai ba ka koro ne nan ina sana'a ta cikin mutunci rigingimin ka suka koro ni kuma saboda mahaukaciya ce ta ne ka biyo ni nan ma tili kaya in baka Allah <laughs> sarki yarinya baki san dawan garin ba kuɗi fa baba kuɗi me kuɗi fa kuɗi kuwa ni ga miki magana sanajan ni fa da ki gani yanzu gaba ɗaya mutane ma ni na daina yarda da su ya za a yi kowa da ka ba bashi kuɗinka ko ka ba bashi kayanka shi kenan kuɗi sun makale ba zan taɓa yadda da abin da ake mun ba magana ta gaskiya na je ni gidan uwaliya ashe ɗan nan nata ya dawo kuma ma ya yi aure aure fa kika ce ya yi aure da kuɗin mu ato yo to ba dole in yi fresh ba ina tare da masoyina abin ƙaunata ai kyau dole ne ma ko babu ci babu sha dole in kyau tunda ina tare da siraju a'a wanda dai a samu ci da sha yanzu idan aka ce babu ci babu sha a gida ai yanzu zaki fara jin an fara tsuguri tsoma